masu kallon mu a cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya kuma wannan shiri da muke bibiya akan tarihin shago to barka ku da wannan lokaci da fatan kowa ya wuni cikin koshin lafiya to kamar yadda muka yi alkawari duk lokacin da wani abu ya taso ga wani tsohon dan dambe ko makallaci ko wani wanda muke hira da shi in an ka aiko alheri a bashi to mukan tahi cikin lokaci lokacin da an ka ba da abin nan mu je mu kai yau ga kuma wani saƙon daga alhaji hamza ɗan nijar mazauni abidjan ta a d'Ivoire. Eh, akwai wani suna da aka yi mata kwadibowa shi mm, Ivory Coast. ko baba. Eh, don suna da to ya aiko kuɗi naira dubu talatin da biyar. Dubu talatin da biyar ya ce a kawo ma baba. kuma sako ne ga baba da abin da ya ba shi ƙwarin gwiwa shi ne. abubuwan nan da baba ka faɗi ya je ya tambayi mahaihi ne mahaihi ne ya girmi baba da shekara shidda baba ne shekara ta tamanin da shidda ya faɗa mai cewa abubuwan nan da dattijin nan ka faɗi gaskiya na to ubangiji Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara baka ikon kwatanta adalci da gaskiya cikin abin nan amma kirga a tabbatar naira dubu talatin da biyar hamza Nijar in kana bukatar kirgawa kirga mm, ni dai na kirga na gaci ka suke kan awa kai. kuma Allah shi kara mu mana wancin rai da mu da shi da jama'an musulmi amin kuma Allah shi kara ba mu lahiya da zama lahiya kuma wanga lalura da ta fito ta wanga lalura da muke ciki ta mm. wanga midiya Allah shi kara ɗaukaka ta don sirrin nan da a cikin Qur'ani Amin. don yakin nan na Badar na farko wanda Allah ya azama musulunci da zakari amin Allah ka ƙara ɗaukaka Amin. Allah ka ƙara haskaka Amin. Allah ka sa ka samu rinjaye ga sauran midiyoyi amin don su nan da cikin qur'ani don warka warka da a cikin qur'ani Allah amin amin kuma abin da an ka turo min na gode masha Allah kuma insha Allah muna godiya kuma muna addu'a shi ma wanda ya turo Allah shi kare mai dukiya ta amin da zuri'a ta Allah shi musu albarka amin to masha Allah salamu a zauna lafiya huta lafiya To jama'a masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya inda muke tattaunawa akan tarihin shago tare da baba Muhammadu Kalhu da kuma baba Ibrahim Sabon Gero Gandi wato diyan <laughs> marigayi giwa wanda baba giwa to Alhaji Yasir daga Saudiya ya aiko sako in zo in kawo musu ya ce a kawo ma baba sannan a kawo ma baba kuma shi ma abokin tattaunawa ta baba kirga kirga eh ka san haka addinin musulunci ya ce amma da dubu nawa ka gani a eh ko ko lokacin eh, eh. dubu dubu biyar dubu biyar yanzu alhaji yasir daga saudiya ya turo ya ce a baka baba mm, dubu biyar daga saudiya eh. allah ya zuka kabirin albarka amin allah sai ya gaba lahi mm. allah ya ƙara ba shi abin da ya ba mu dubu biyar to alhaji yasir daga saudiya kamar yadda ka bukata ga sunan na zo na kawo Allah ya taimake ni na cika wanga alkawari mun gode kwarai Allah ya saka da alheri eh, Allah ya ba zumunci kuma Allah shi gafarta mu muharai inda kuke din nan Allah shi ƙara ɗaukaka ƙasar nan bisa ga musulunci yadda Allah ya ɗaukaka ta don yadda an kai don Allah sallallahu alaihi wasallam don yakin nan na Badar na farko wanda Allah ya azza musulunci bisa kafirci amin amin amin gafarta mu mu kuma Allah ka ba mu zaman lafiya ga ƙasar ga mun gode kwarai kuma Allah shi muku albarka zuriyoyinka Allah shi ka kare ma yadda Allah shi kare ma to jama'a kamar yadda kuka gani dai koha buɗe take duk wanda ya ta kawo tallafi a kawo yadda kun ka gama yin haka mm. insha Allah za mu zo mu kawo sannan kusan in ce ba wai su kawai aka tallafa ma ba kamar shirin ne gaba ɗaya tunda tare da su muka kokarin mm, duk yadda za mu yi mu haɓaka wannan wasanni na gargajiya to kamar yunkurin mu gaba ɗaya shine kuka tallafa ma saboda suke mm. ke zaunawa su kawo mana labaran nan tun da ba mu gani ba su sun ka gani mm. kuma babu kiwiya ko yaushe ko suna da uzuri mun kai magana sai sai sun ba mu lokaci mun zo kuma kuma baba muna ƙara gode muku ubangiji Allah ya ƙara min rayuwa tsawo da albarka da lahiya da hankali ga jikinku baba jama'a mun gode babu inda za a ganin wata laya ko wani abu ga jikin shago ko wani zobe saboda horuta ne zobe dai ban san to sai dai internet zai a kera mai zobe mm. ban san zobe da za a sai su abin da zai shiga ga horutan shago wadda kaji dan ana ce ce dibi horutan shago bake bake din nan haka nan na suke bake baken wanda za ka ganin wanga ba gashi ba gano wanda shike ba mm. to wallahi na shago ya tsawon haka na hannu ne ko wani mm. Ko kowane waɗanga wallahi wani ya yi tsawon haka nan bugun testu shi kai da waɗanga don zaro-zaro suke kuma haka uwa ta take da su na rijin Allah uwa ta in ta ɗauko itace ta ɗau ta kara daji wallahi gaɗin ga an buɗe shi da ke suka wuce don azaka kai mota ta atta kuma kowa bai azata ita ka ɗoka abinta ta aza da kai da ganin kai ka san ba ƙaramar mace ta ba to baba kafin mu mu tsallaka wani bangare za mu ɗan ruhi da kabori Dambe nan da an kai Baucin Yakubu ne shi ma ko? Eh, Baucin Yakubu an kai. Ya ce to kashin kabore ya yi mishi zahi. Kai mm. mista kashin kabore yawa dan anaci zahi. To dan anaci abin da ya sa da an ka zo dai dambe mm. Baucin Yakubu shi kabori mm. sai ya kamar irin mai tarban bakin nan. Na'am. Kaga an ka zo ga gari shi kabori ana dafa abinci da komai ana kama su dan anaci. Na'am. To sai kaga ai kuna ta shiga ashe to su ko mutanen gari sai sun ka zo ga kabori su in bai dambe da shago ba ta hikima ta yi musu ba gaskiya bai musu hikima ba tunda shi ajarumin su <laughs> ba gaskiya da gaskiya su wallahi <laughs> ah, to to min hanin kuma ya ta zuwa shi ko ya ga bala'in da annan eh. kuma dan ana ce kira shi ce kabori mun zaka dambe mm. amma ka rabu da damben nan mm. sai ce to babu komai ba yana mm. kawo musu abinci da hura da tuwo da komi don kwana sai da an hakon uku ana dambe na yara ran na hudu an ka dai zo ga kabo ya shigo da yake lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi tunda shi ba a bashi da rai ba ah, kabori kashe shi an kai Shina daga cikin mutanen da nika lisa ma matacci zan waɗanda eh zan ta kawo su waɗanda ba su da rai kuma kullun shago a sanadin mutuwarsu. Yanzu ana cewa ana cewa ta hira da an kai da shi yace shi yawon da ya yi da shago kaf bai shi ko wanda ya rama bugun shago bai samu ba to kuma baba mahi yawancin kuna da labarin da kuka bamu cewa shago yana ba da lamunin bugu shin mi a fassarar magana dan ana ce lamunin shago abinda ka ji dan ana ce na cewa ba bai taba ganin inda an ka bugi shago ba mm. ai bugu wanda kaka faduwa na'am ko ka ga dagar dagar mm. kaga shi a bugu mm. amma bugu na ya tsaye yawa eh, na ya tsaye na baka ka mm. shigo ka ka hotel mm. buguna ba bugu bane to nan na shi shago ka basuwa don mm. ka shigo don in baka shigo shi ba kaga shi shago bai fata hiya to ni tambayar da ma naka son ina baba shi in shago ya buga ana ana dauke bugu ne a rama ina ai baya wannan guda da ya riga ya rika mutum ma nan guda in ya sake ka an kare wai a dawo a kiki kiki ba ba da shago bolla ba a wannan wallahi ba a wannan Hmm. taɓaryan nan guda ta da an ka shigo duk ya cirbe wallahi taɓaryan nan ko da shi dace nan ko ina ko ga awazu hmm. shi sarbi nan mutum amma wallahi nan shi sake ka ka zubi don da ya rike nan nan shi ka riko ba a kubcewa nan hmm. shi ka riko shago nan da ya rika nan nan shi ka riko ba a kubcewa wagga awazu shi ka kamawa gata rike nan na mutum ba a kubcewa da wannan shirgegen hannu da ka eh. gama gaya mana dazu wallahi da ya rike in ba irin ka faɗa umaru tulku ba mi ka cika hannun shago <laughs> ka hada Umar Tulku dai ka cika hannun shago ko shi ko gagara dogo ko jaki amma dai duk da haka nan ya rike su basu kucce ba su kam ko ado wanda ya rika bai kuce tunda abin kamar yanzu a ce ma ba san ya ga hannu. To duk waɗanga da misali irin a ce alun dan geshe da aka ce ya yi turmi uku da shago kenan ya gudu ya kai ba tsayi na ba tsayi ai ba tsayawa. Ko ya buga ya shu ya ruga. Babu ma maga babu ko ai tun farkon bugun fare in kawa shago mm. baka tsaya ba bai kashe ka ba. to ko kun dawo da bai ba kai ga jiki ne da ka samu kai kai na farin din nan shi kenan don shi ya cin ma ya rike wallahi amma bugar ka zai bida kuma in ya rike korawa shi kai duk inda shago ya rike mutum nan inda ya samu ya rike ka mm. to bai kashe ka nan sai ya kora don sai ya dora kora ka ka tafi kowa na ganin ta yakka inna lillahi in ya kai can sai ya sallame mutum kai jama'a 'yan dambe sun ƙare ba. Kai Allah yanzu shiriri ta dai akwai ni wala ko kallon dambe ban za don ni ban ga ɗan dambe ba kai ni da koko an ba ni jira akan ta ba ban za kallon ta don duk ta 'yan shaye-shaye ta. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba mm, waɗanda a ƙarshen dambe nan gare mu su ɗan shago ɗan kuri su bagobiran ɗan cemo su gundumi su 'yan mm. dambe na ƙarshe da gare su dambe sai ya ƙare. takare su nan a dambe gai inda aka dambe kaga ana sakawa ana shure shure gaskiya kam dambe aka saka kai kulli kaka saya ka reni kato shi rene ka a gane wanda a katon kwarai kwarai da gaske shin baba <clears throat> shago ba hago ne ko ba dami ba hago na cikakke haguna amma shago in ta ɓaci kowane hannu shi na yan naɗi gare don akwai inda dan ana cika ce mai yan hagun ta kiya ka koma dama ka koma dama babba kilagon giwa mm. mace shi daji kai dai mm. yaro gahara ka ga sababi nan hmm. kada an radu ta horma eh. Allah baka san halin kanan ajali ba ce hmm. sannu da diba shi eh. da mutuwa ke dade kina kashe bayi Allahu akbar Allahu akbar to baba to waɗanda shi kai din nan lahira <laughs> to baba shago dan ana ce ya ce ka ko kuma wasu masana tarihi na nuna cewa kahin shago ya hada da dan ana ce ya kashe kusan mutum 400 da wani abu to ba gaskiya na ba ta ba su kai ɗari hudun nan ba ya dai kashe kashe ne ya je dambe ne shina cikin dambe ne dan anaci hmm. mutumin ekojina eh. shagu mutumin tsamena ah, duk waje ya tsakuwa dai ko ya tsakuwa kai duk waje guda suke a cina hmm. da gida hoji ko ekohojin ya hajinta bisa ga can inda a tushen nan hmm. ah, ni duk abin da zan yi tunda ni ina zuwa in yi mai gyaran mota an gama a yau min buhuwa na na haci da dawa da komi hahoce hahoce sai an yi min sai ka yi gida da abinka <laughs> a ka in dawo da mota tare da direba ne har gida a tabbatar da taya ta koma ka gane shi dan ana ce mm. shago dambe ne mm. na wari da cikin wargi na hili mm. damben shago tashi ba wai haka ɗaya shago ya shiga irin damben gana yare na wargi mm. irin in shekara ta taho a yi wawo mm. daga wawo mm. shago ya wuce ga dambe ko ba haka kuma mai tarihi eh, daga wawo wawo wawo na shekara in sha da ta taho abin nan da an namu ko naku na Allah da Allah to da na asanadin damben shago an kunna ma um, bukokin kiliyar kara wuta da haci ciki duk wanda ya cin mai buga bai tashi duk wanda ya cin mai buga bai tashi tun ana yara fa tun ana yara tun ana yara duk wanda ya buga bai tashi waɗanga da yan ƙauyen da na tona wurin wawo mm. sun ka kore su su kuma sun ka koma can ganin sun ka kone musu nasu kitilakara kitilakara ta abinci ana nan ana nan ana nan ana nan mm. sai ana to ana damben hage mm. irin na marecin nan ana damben hage shago duk wanda an to dai yan wanga ya buge wanga wanga ya buge wanga an to ga shago shi sha wanda ya buge mutane shin wai ana na, ana na, ana na, ana na, ana nan dai har Allah ya gwada mu shago lokacin balaga ta tattaho an ka ce. Da shago balaga ta tattaho sai fara hitowa wajen fawa. Don ya yi hawa shi kai. Ko ba haka shi ba? Hawa shi kai. Wancan lokaci ka ce mana bai yi gadon da ba bai yi to. Bai to abe. Shiga ta ta sama. na gane to baba ta sama ya shiga ana nan ana nan ana mm. nan shago sai ya taho nan garin Sokoto na'am lokacin akwai su Sardauna suna da rai 1956 mm. na'am ba ni mancewa shago to Sokoto inda ya sauka nan Ahmadu Bello nan gidan wata boye Allah da aka ce ma Hajiya Mukunu mm. don ita tana aje 'yan dambe da yawa gidanta ya sauka nan shina hawa ta yi sai an kai naɗin dambe sai ya tahi akwai wata mata da aka ce ma tamodi tamodi mm. mm. to gare ta shiga aji ne amma duk wanda a shiyan nan nan kalhu din nan mm. da anguwar direta babu mai gani inda shago ka kwana shi na aka mamakin shi shi wanga bawan Allah mai sai da nama inda dai shi ne na shi ka kwana to sai <clears throat> an kai wani mutum wanda aka ce ma dan jamakku dan mm. jamaku a suna ne mm. sai ce to kowa shi kwantar da hankali ne shi yau bai kwana sai ya ga inda shago ka kwanci sai ya ga kwan yau an ka tai an ka so mai irin maganin kwanan nan mai agwagwa na'am ya sha shago gama abin da suka yi ta dan jamaku ya tashi bi shi da baya mm. nan cikin Amadu Bello sun ka tashi da ya tashi sai da ya ketaro titi ta makaranta na nan lokacin tana arsi an sukuru da aka mai mara haɗan baba. Na'am. Sai da ya shiga cikin ta. Eh. Ya hito. Dan eh. jama'a na biyu ne sun ka kiwa sun ka kiwa bisa bayan tsohuwar tasha gadda an ka tashi. Na'am. Shina biye da shi shina biye da shi sai hilin suka. Ya zo hilin suka rere ya tara tara ya katiwa da shi ya tara ya hilo sai ya ɗebe taggo ne. Hmm. Zaure ne shi ya sai ya kwanci ne bisa gari. Dan jama'a ya ga inda ya kwanta. shi ko dan <laughs> jamaku dan jamaku dan jamaku aka ce mai to shi dan jamaku mi ta <laughs> shi kenan da gari ya waye mm. ana gida nan gidan ya jamu an kawo irin tuwon nan da aka sai su a ya sai tuwo ne na ci ana gida an ce wai kai bawan Allah ina ha kwana mm. yace a ta an tare da dan jamaku cha wallahi wallahi ni zuwa kwana kaga kasar da na rinci da Allah dan jamaku har su haka hannu ne shi inna lillahi wa inna haka na rinci da Allah haka hannun dan jamaku har su haka shi buɗe cewa kaga wannan ƙasar da kaka kwanci na ɗebo shi kenan bai ruwa bai kwantowa kan ciki. shago dibe ya dariya ya tashi shi kenan ita aka yi shi haka hannu ne eh, na lillahi wa inna ilaihi raji'una subhanallahi to ba bari mu shiga babban feji da gaske shago ya kashe mutane har la'ila wallahi ya kashe mutum sittin mm. ya yi dambe da su daga cikin 66 ya dame da su wallahi mutum 33 har lahira shaguwar kashe su har lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har lahira baba har lahira ya kashe su har lahira ta dazu ka faɗa mana dan lami akwai dan lami akwai dan budus ha dan budus inga dan budus ko shi da sun kai dambe ai ya so shi sai din na hmm. ya gwabci don da wannan dambe an komai ne nan hilin ai ake dan budun na mutuwa bancin ya kashe dan budun sake dawowa an kace ai ai an kaso a dawo da ana ce shi ya kire dan budun ce kakkai dambe da shi yau audu cikin masifa shike don akwai sadda shi ka zuwa idan su canza dan ana ce da ya dibe idan sun canza wani sai dan ana ce bai kidi don ya san dai ran nan kashi za a yi har lahira sai dai a bayyana su iyaka ta sai dai shi ku jira shi koma shi ya kan ga dan ana ce sai dai shi ba da waka <laughs> amma kalangun nan nan gaba gare bai taba shi tunda ko kalangun bala'i na to baba sai suwa kuma to kaga akwai fili fili mm, an kasai tiri ko fili tiri tiri eh. an kasai sannan akwai ibrahim mm. wanda a garin dosu oh. ba zabar mi har lahira dan ana ce mm, kasai shago kasai eh, sannan akwai lawali ba zabar mi binnin yaro yake mm. har lahira an haka sai akwai bankuku garin su jori hammani kenan mm, bankuku bankuku <laughs> cikin mijar garin su jori hammani kenan mm. akwai abdulrahman shi ma nan an ka sai garin hillingi an kai dambe da shi nan dan nan shago kashe shi har lahira don ga wannan lokacin ni ka tuka motar da ana ce sannan akwai damana Garinsu Jori Hamani. Again. Again. Eh. Dan dama na dan ne. A'a, gari na. Gari na na Nijar. To, wa an Bankuku, eh. Bankuku garin su Jori mm, wanga mm, Usaini Kunci. Damana garin su Jori Hamani kilomita mil 120 a tsakanin garin. Wa an ka kashe cikin Bankuku? Bankuku Abdulrahman. abdurrahman an ka kashe nan wuri. kashe Bankuku. To, wanga gari da ka faɗi damana. Damana na an kashe Lawali Bazabarmi Ciko. Har lahira. Eh, ba cikin damana an kai dambe da shi ba hillin mm. gado ai ta ai da kwatar su can na mun ka dawo da gudu wallahi da kanka sai an ka tabbatar da bai rare. wallahi ba zai mai ya ce yare mako san ba kwarin wani ciki laula kwara muna kashi da ayayi ne da gudu kan baro Nijar da gudu mun ta tada mota mun kawo dosu. su da mun kawo dosu mun tsira da ita da kwatar Nijar duka ita asanta sai mun kai gidan darmakwai sarkin dosu mun ka ce ai mu gobe rawa mu kaka wato baba gaban ka an kai dambe gaba kai gaba na an kai dambe cikin hilingi gaba ka kashe wanga Ibrahim kace shi Ibrahim shiki gaba na an kasa to akwai wani baba to sai wanga da an kai bayan ruwa mm. ana ce mu wannan gari Torodi Torodi eh, Umaru mm. Umaru Bazabarmi Umaru Bazabarmi na an haka sai shi cikin garin Torodi cikin garin Torodi eh, na an haka shi na an haka sai sannan akwai guda mm. shi wanda an ka zo da nan turo da an ka ce ana gayyata dan mm. ana shi shiga birkina mm. to da an ka ta birkina ya baro fadan gulma su yan damben makaɗan sun ka to fadan gulma don kan cari adda mai kyau garin kan cari ita iyakar nijar da birkina nan cikin kan cari an kai sa'adu aka ce ma wannan dan damben wallahi da an ka bogai da duk da abincin da ya ci wani cikin hanci ya ɗora mai kashi na ta nan ya mutu cikin hilin kan shari inna lillahi wa inna bagarge na shi ba bazabar me bane shi sa'adu awo ah, sa'adu bagarge bagarge inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya waɗanda ɗan <laughs> shago kacce mutum talatin da uku in akwai wani wanda ka musu shi ƙara tambaya shi ƙara bincikawa mm. in ya san wani tun ka faɗi garuruwa eh. ma duk ma ka sauƙaƙa mutum mai eh. bincike shi eh, ce shi bincika bincika garuruwan na aka yi dangane shi kaga mm. Mm. ba ta shi nan an ka kare da shi binnin kabi mm. don ka shi ya tsawon rai ba aka sai aikin ka sai an kai ai ka san da bugu ne da ah. kaiwa gurhanan nan eh, an ka ce a rike ke ce wando ne an kai an ka rike zakari ne kashe da ba a rike ba da ah. shi tun nan ya tafi to dan shago sai watsa mai kasa shi na yan damben banza ka kuri wurin ka taba mutum ka ga ka dauki yan kasa ka watsa mai wannan ba ba mai wannan asiri wai asirin na wallahi ya ta da abin wai abu ya ce da abin abu ya ce da abin kariya dai ta kariya dai ta ko ga mutum ya zo kai gari yana daga kai sama yana wasu addu'o'i kuma ba addu'a ba ce salo ɗaya ne kawai a ce addu'a ta suka yi wallahi duk salo na ni mutum biyu na san ga mm. dambe bai bayan su shago a kahirin Allah mm. kaga gundumi mm. kaga bagobirin dan cimau mm. wala bala'i saboda ni bagobiri ya dambe wanda ban sa ran zai kashe ada na ruwa ba mm. cikin garin gusau wallahi wai man sai da ya kawo fijo sr sabuwa dal mm. sannan dubu shida take da naira dubu biyar cikin ta. don ɗaya shi kashe bagobiri na rinci da Allah ina tsaye akwai wata giya wadda aka sai suwa gwalda aka ce mata bagobiri bayan ya yi naɗi ya ɗauko ta ya fush ya ɗauke ta ya ta shakwal ta ƙare giya ta ƙare ya shiga waje kuma na rinci da Allah da ya bugi da ya bugi ara sai da ya ɗaga sama <laughs> yadda faɗin ce ta wanga ka hari tsahi shi kai bayan ya zazzage ya sha giya ɗan giya shi kashe mai rai Tun da ni na ɗan giya ce na wallahi ɗan giya ya kashe mai rai in ce to wallahi wanga akwai tsahi ciki don babu mai shan giya shi kashe wanda Allah ya lau ko mai ƙari irin wanga mayawa guda wallahi ya ado sai da ya sama ya faɗo ya faɗo baba hmm? tambaya ta ƙarshe hmm. to ina ganin abdullahi gandi <laughs> shi ya taɓa yi mana ita hmm. ni ce to ga ni ga ka kuma yau sai na an maimaita tambayan nan da wa shago ya dambe na ƙarshe dan budus ta kuma hilin yan doka nan nan yan marina lokacin yan doka akwai ma babu 'yan sanda gehen su daban 'yan doka da gehen su daban amma nan hilin cikin sokoto a damben shago na ƙarshe kawo jama'a ah. masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan mun kawo ƙarshen wannan shiri namu na 'yan mazan jiya na yau wanda kamar yadda kun gani mun tattauna tare da baba Muhammadu Kalho Bakanike kuma Bakaniken dan ana ce kuma ga baba Alhaji Ibrahim Sabon Gero ko mm. wanda shi ma ya eh, tsakuwa koyaushe yana ba mu lokaci ya zauna ya yi wannan abubuwa yana saurare kuma yana ɗan gaggaya mana wasu abubuwa amma baba ya mana albishi cewa zai kawo aboki ne shi ma <laughs> wanda ya kalli dambin shagon bancin shi to haɗuwan mu ta gaba ga ni ga baba ga wannan dattijo shi ma ya ga dambin shago ido da ido saboda haka ku biyo mu hmm. kada ku manta maganar waƙoƙi mai bukata memory ko flash ko cd muna yi mutum tun daga ɗan ana ce in dai mawakin dambe ne ko na mm. gargajiya ah. har suka su zurmi ah. ba ma wai yan makidin dambe ba kawai kau eh, har na wasu sauraku mai bukata to ka kira mu ta lamba waya mu za mu ka gaya mana inda kake za mu yi maka cd ko mu yi maka flash ko mu yi maka memory har inda kake aje a kai ma amma ba mu yawan tura waƙoƙi gaskiya ta whatsapp saboda waƙoƙin nauyi gare su ba su zuwa ta wannan wuri a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman baba Muhammadu da baba Ibrahim sai kuma Alhaji Abdullahi Gandi wanda ke ɗawainiya don tallafa ma wannan shiri ni al'amin sakkwato nake cewa ku huta lafiya